Eh, eh, sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam siffa azumin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda salimu ibnu id al-hilali ya ainihin rubuta shi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka a ƙarƙashin wannan na daga cikin rahusar da ta zo azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce in kana azumi sai ka ci ko ka sha da mantuwa annabi ya ce ba ramuwa akan ka ba kafara hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim yana cikin kuma al na al-imam al-hakim da littafin tabarani al-kabir mu'jam al-kabir kana azumi sai ka manta kaci ko kasha da mantuwa shikenan sai ka je ka daure bakinka sai ka ci gaba da azumin ka haka annabi ya ce falyutimma saumahu babu ramuwa babu kafara don haka in ka rama ka saba ma Allah don annabi ya ce babu ramuwa babu kafara a kanka wasu malamai ne suka ce karama saboda ana ganin kakkaje kana munna munnar mu sai mu ce kada ka yi ta tunda annabi ya ce babu ramuwa babu kafara haka fatawa take hakki ya mata tashi jama'a mun gane wannan da kyau zakka ƙur'ani ya wajabta zakka ya faɗi waɗanda za a baiwa zakka nau'i takwas ƙur'ani bai ce a fitar da zakka kaza da kaza da kaza ba ƙur'ani bai ce daga cikin kaza a fitar ba duk waɗannan bayanan an samu a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ne don haka shari'ar musulunci ita ta bayyana abubuwan da ake yi wa zakka anewa dabbobi zakka waɗanne iri shanu raƙuma tumaki awaki anewa ainihin kayan noma zakka manzon allah ya bayyana waɗanne iri sha'ir da ainihin abin nan alkama aburo da alkama kenan sannan da dabino da inabi hadisi ne ingantaccen hadisi yana cikin sunan kubra ta al-imam da ainihin littafin al-musannam na al-imam abubakar ibn abi shayba sannan in aka noma wannan irin abu da aka ce za a bada zakkai shi me za a bayar in noma ne na damuna mutum ya sama ce ta sha mishi sai kasafta wannan abu ainihin goma sai ba da ɗaya bisa goma in noma ne wanda ya rinka bi yana yayyafawa in ya kasafta goma sai ya ɗau ɗaya bisa goma dinnan ya raba shi biyu sai ya bayar da rabin ɗaya bisa goma in kana son bayanai game da zaka ka je ka ɗauki littafin fiqhu zaka na addoktorul allamatul qardawi wannan kenan sannan hajji annabi ya ce khudhu na manasikakum ku ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim kitabul hajji riwayar jabir da aisha da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar da abu sa'id al suka ruwaito annabi ya ce ai aikin hajji irin yadda aka gaya ne tunda annabi yake so hudu ya taba yin umararrak. haka bukhari ya rawaito hadisin a cikin kitabul hajji su hudu annabi ya umra ba cewa aka yin kayi umra fiye da hudu kayi laifi ba amma annabi ya yi umra so hudu aikin hajji annabi ya yi su daya ba a ce in kai hajji fiye da daya kayi laifi ba a'a kana da yancin kai hajji gwargwada yadda ka samu dama da kudin halal ba kudin haram ba ba na kasuwanci na haramun ba ba na jama'a ba halal malak ya halatta kai saboda haka wannan hajji da annabi ya kwaya ɗaya sai ya ce a kwaikwayi irinta a yi to in kana son ganin irin wannan hajjin sai ka je cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya ruwaito bukhari ya ruwaito wani bangare ne daga wannan hadisin abu dauda ya ruwaito malik ya ruwaito cikin muwatta ahmad ya ruwaito cikin kitabul musnad tirmidhi ya ruwaito cikin sunan tirmidhi ibn majah cikin kitabus sunan al imam al baihaqi ya ruwaito a cikin as-sunan al kubra wannan ita ce tsantsar hajjin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam muhammad nasiruddin albani din can ya rubuta littafi hajjatun nabi kama rawaha jabir ibn abdullahi an sallallahu alaihi wasallam hajjin annabi kamar yadda jabir ya ruwaito yaya ake aikin hajji din nan wajibi ne ka je ka ga yadda ake yi ka je ka koya ba kawai tattalinka ka samu kuɗin ko ta yaya ka je ka dawo wanda bai ce maka alhaji ba ai masifa wajibi jama'a san wannan waɗannan su ne rukunan musulunci na umar da yake ruwaito mana wannan hadisi kar ku manta har yanzu ban manta ba ni ina sharhin hadisin umar ne wanda in ne mana bayanin me musulunci ne da shi sannan mu zo mu ji menene shi an ci kuma to wannan ainihin bayanan sai mala'ikan wannan mutum da ya zo wurin annabi sai ya ce sadakata sai umar ya ce sai mamaki ya kama mu mutum ka zo kana tambaya a baka amsa kuma ka ce ka faɗi gaskiya to dama ka sani ne neman kura ka zo ko yaya ya ce sai ya ce menene imani annabi ya ce ka yadda da allah ka yadda da manzannin allah ka yadda da mala'ikun allah ka yadda da ranar lahira ka yadda da kaddara alherinta da ainihin sharrinta mahallin shahid kenan da yasa aka kawo asalin hadisin domin wasu sun zo suna tambaya ibnu umar ne game da ainihin kaddara to gashi annabi ya ce ba za ka zama mumini ba sai ka ainihin yadda da kaddara mai kyau da mara kyanta me ake nufi to da yadda da kaddara ba ka je ka saka kafarka akan dogon jirgi kwangirin jirgi jirgi ya datsa kafarka ka ce kaddara ce ba wannan shegantaka ce ba kaddara ba abin da ake nufi da kaddara sai Allah ya saukar da ruwan sama duk anguwan nan gidan kowa bai yi zuba ba kai ko sai aka kwashe kwanan ka gaba daya ka kai shi nan bayan masallaci to kaka ce to yanzu ni kadai ne Allah baya so saboda Allah duk anguwan nan gidan kowa bai zuba ba to ba ma zan gyara zuba gidan ba tunda dai haka ne bari in bari dai Allah dai ya rushe gidan to kai mugun alkaba'i wannan mugun abu ne ya same ka ko ka ɗauka daga Allah ne ka ɗauka daga Allah ne abin ya same ka jama'a mun gane wannan da kyau don haka sai ka nemi Allah ya taimake ka ka gyara ka san kuma tun kafin wannan abin ya faru Allah ya san abin zai faru haka in ka ga alheri ya same ka kakkai ta na ka ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai ilimi na ne ya bani ai na je na karanta injiniyarin ainihin lawyer ne ainihin medical doctor ne ainihin pharmacist ne ainihin quantity surveyor ne ainihin dan kasuwa ne ai siyasa ne na samu eh a'a ka ɗauka Allah ne ya baka wallahi in ka faɗi waccan kalmar sai Allah ya wulakanta ka karuna da Allah ya bashi dukiya da aka ce zakka sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ilimi nake da shi don haka Allah ya bani kai ma je kaka nema ba haka zaka je wani injiniyan ya ce maka ba ni ma ilimi na je na yi don haka kai ma ka je kai ilimi ilimin ba Allah ne baka shi ba ko ba Allah ne baka ba Allah ne baka to ya jama'ar musulmi kun ji wannan kaddara kenan ka yadda da Allah akwai shi shi ɗaya ne shi kaɗai ake bautawa ka yadda akwai wata duniya sunanta duniyar mala'iku mala'iku wata duniya ce ita kanta mai zaman kanta ka yadda da siffofin da ake siffantawa mala'ika ɗaya in ya aje fiken shi sai rufe duniyar nan gaba ɗaya amma kuma sai ka ji an ce daren lailatul kadari mala'iku kuma suna sauka su cika bayan ƙasa to karka ce a'a to abin kuma is very controversial kaka ce abin akwai rikici an ce fifiken mala'ika ɗaya zai rufe bayan ƙasa kuma a ce mala'iku dubu kaza na sauka ka ɗauka wani tsari ne na Allah maɗaukakin sarki ka yadda akwai mala'iku ka yadda da manzannin Allah duka ka yadda da littattafan Allah gaba ɗaya ka yadda da cewa ranar lahira gaskiya ce domin kafiran maka sun kasu kashi uku game da ranar lahira shin za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba kafiran maka sai suka kasu kashi uku mai kasar nan da ya haƙuri da ya fi alheri wallahi wasu suka ce tashin kiyama ƙarya ne kai tsaye suka ce ƙarya ne wasu kuma suka ce zato suke wasu kuma suka ce gaskiya ne amma an tashi kiyama su yan aljanna ne duk da kafircinsu kun ga duk ukun sun bata shi yasa sai Allah ya tattara su ya ce amma ya tasa'alun anin naba'il azim wai me suke yawan tambaya ne game da shi suna yawan tambaya game da labari mai girma allazi hum fihi mukhtalifun wanda su da kansu suna da sabani a ciki wasu sun ce inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqinin wasu suka ce zato suke wasu kuma suka ce tabbas ce amma in ta tashi kiyama din su aljanna za su je suna da waɗanda za su tsaya musu su ne muke bayani ɗazu wasu kuma suka ce ƙarya ne ma tashin kiyamar in hiya illa hayatu na duniya na mutu wani haya wa ma na illa dahar suka ce rayuwar duniya ce kawai ba wani tashin kiyama su they are materialistics suka ce kawai ɗabi'a ce ta tsoro da su in ka gaji ka gaji ka gaji ka gaji daga nan kawai sai ka mutu sai ka fito a ƙasar rasha kawai shi kenan ba wani karya ne suka ce to jama'a a ƙarƙashin wannan akwai aƙida guda ɗaya babba game da tashin kiyama wajibi kowa ya santa ita ce babu wanda ya san san da za a yi tashin kiyama amma abin mamaki 1980s 84 ko 83 ne wani arne ba ma guje maci kare a ƙasar rasha wai sai ce wai za a tashin kiyama rana kaza wai musulmin mu a nan najeriya a nan najeriya ma fa banda sama sauran ƙasashe duk gaban su ya faɗi ai wani ɗan kimiyya da fasaha ya ce za a yi tashin duniya gobe to wani a yafe mu a yafe mu kaji la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam arne ne fa ya faɗa ba ma guje ne wanda kafin wannan lokacin shi fa ya ce ƙarya ne ma babu tashin kiyamar kuma wai yau sai ya ce wai binciken shi ya gano mushi kuma ma rana kaza za a yi ba wanda ya san san da za a yi tashin kiyama nassin alkur'ani haka ya nuna mana wa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha su zo suna tambayar annabi kamar annabi ya sani ya ɓoye musu qul ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Allah kaɗai ya san san da za a yi ba wanda zai kwaranye ya yaye lokacinta sai Allah maɗaukakin sarki to kun ga ƙarƙashin wannan in ka samu wannan ka samu mataki na biyu na imani mataki na uku sai ya ce mal ihsan menene kyautatawa me yake nufi mutuntawa sai ya ce ka bautawa Allah kama kana ganin shi don in baka ganin shi yana ganin ka to waɗannan abubuwa guda goma sha biyu a kansu ne addinin musulunci ya ginu shine na farko musulunci yana da matakai uku ku gane wannan misali yanzu boko yana da matakin primary secondary digirin farko digirgir dingirewa phd sannan sai a ce maka doctor ma'ana yanzu boko yana da matakai biyar kafin a kira ka doctor inda doctor of philosophy ne doctor of philosophy kafin a ce maka doctor a education ko a arabic ko a islamic studies ko a history sai kai primary kayi secondary kayi university digirin farko na biyu na uku sannan a fara ce maka doctor to yanzu kafin a kira ka musulmi sai ka da ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka tsaye da sallah zakka azumi hajji waɗannan rukunai guda biyar sai a ce maka musulmi ayyukan zahiri idan imanin ka ya kai ka yadda da waɗancan abubuwa guda shida ka yadda da Allah ka yadda da ranar lahira mala'iku manzanni littattafai sai a ce ka kai mataki na ainihin imani jama'a mun gane wannan da kyau ko idan kuma ya kai duk abin da za ka yi don Allah kake ka tunanin wane zai yabe ka ko wane zai zage ka kawai Allah ka tasa a gaba zagin mai zagi yabon mai yabo duk ɗaya ne a wurinka to sai a ce ka zama muhusini to a irin wannan halin na gani ku bari tukuna faruwa ku a irin wannan halin sai a ce to duk wanda ya samu wannan matsayin ya gama kaiwa makura musulmi mumini muhusini to banda waɗannan abubuwan akwai wasu abubuwa kaɗan na daga aƙidojin da ba za ka zama musulmi ba sai ainihin ka yadda da su shi yasa na zo mana da ainihin wannan littafi da ke hannuna al'aqidatu tahawiyya ta al'imamu tahawi wadda wannan tattaruwar aƙidar musulmi ce a ciki a ƙarƙashin jagorancin al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad manya-manyan malaman addinin musulunci waɗanda duniyar musulunci ta ja da baya ta sara musu in dai akan imani tauhidi tsoron allah babu shakka duniyar musulunci ta sallama a wannan shine aka samu wani malami da ya zamani kusan lokaci ɗaya da su al'imamul bukhari wajen shekarar shi dubu ɗaya a yau da ɗari ɗaya da wani abu da mutuwa ya rubuta wannan littafi da ke hannuna al'aqidatu tahawiya ya ba dukkan musulmi ya samu wannan littafi ya karanta wannan littafi ne da 'yan bidi'a ba su shi saboda littafi ne da ya karantar da tsantsar tauhidi ya karantar da tsantsar aƙida sannan ya raddi ga 'yan bidi'a da dukkan fannoninsu mu'tazila khawarija yan shi'a mu'attila da su wane ne ya tattara su to kaɗan daga cikin abin da ba zai yiwu ka zama kuma imaninka da musuluncinka da ihsaninka ya karɓu ba sai malam ya ce wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, mu musulmi muna son sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su a gare shi jama'a kun ji ka'ida in dai kai musulmi ne dole ka so sahabbai waɗannan da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yarda da su suka yarda da shi Allah ya haɗa su gaba ɗaya ya ce wasabiquna al-awwaluna na al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي Wa عنهم ورضوا jannatin وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين a badan. Allah ya tattara su gaba ɗaya ce ya basu aljanna tun daga waɗanda suka yi gudun hijira daga makka suka dawo madina hakanan waɗannan mutanen madina waɗanda suka tarbe su allah maɗaukakin sarki ya ce duk gaba ɗaya ya gafarta musu ya yi musu tattalin aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu to da wannan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad da bukhari suka ruwaito annabi ya ce allaha allaha fi ashabi la tattakhidhuhum gharada ya ce na gama ku da allah jama'a don allah ina roƙonku ku yi man arziki kar ku zagan min sahabbaina manzo Allah ya ce kar ku mai da sahabbaina su zama karan bara in ana koyan harbi ba ana sa target ba a ce wanda ya kama wuri kaza zai ci annabi ya ce kar ku mai da sahabbai haka ya zama kowa ya kwaso bakan magana sahabbai zai gayawa kowa ya kwaso zagi annabi ya ce Allah Allah don Allah jama'a mu suwaye talakawa 'ya'yan talakawa amma manzon Allah ya ce da mu don Allah kan mu zaga mishi sahabbai ka buɗe baki ka zagi sahabban manzon Allah imam malik ya ce duk mutumin da ya zagi sahabin manzon Allah ya zama arni ka'ida kenan saboda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su ya ainihin haɗa su tare da annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ce liyaghiza bihimul kuffar Allah ya haɗa annabi da sahabbai ne su zama tare dan ya baiwa kafirai haushi sai imam malik ya ce duk wanda ke jin haushin sahabban manzon Allah babu shakka kafiri ne tunda Allah ya ce ya hada su da annabi ne dan kafirai su ji haushi in ka zo kana jin haushin sahabban annabi babu shakka kafiri ne kai don haka mu muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhu kuma mu ba ma ketare haddi wajen son wani daga cikinsu ba ma rufe ido yanzu nan ana yi maka saiti ne ana balansin ɗin aƙidar ka ne ka zauna daidai wa daida kar ka kisa habbai kar kuma ka saka musu soyayyar da za ta kai su yi magana sai zan ka rufe idan ka kawai duk abin da suka faɗi ka ce shi ne jama'a an gane wannan abin da kyau ko saboda haka ainihin mala yake cewa wala na tabarra'u min ahadin minhum mu musulmi ba ma yin baran-baran da wani daga cikin sahabbai ba mu cewa ba ruwanmu da sahabi kaza ba ruwanmu da wane ba ruwanmu da wane babu wannan a cikin aƙidar mu ta musulunci wani bugidu man yubghiduhum wanda duk ke kin sahabban manzon Allah muna kin shi don haka a nan bari in ba da amsar wata magana wadda mai yiwuwa saboda ruwa da aka fara a yanzu mai yiwuwa ko sai gobe za mu karasa wa'azi in ruwa ya yi yawa mai yiwa in kuma mun samu dama yau za mu ci gaba wasu suna yawan tambaya yau tsawon kamar shekaru biyar wai mai yasa albani kake kin zazzaki ne kun ji dalili kowa ya san kafin shekara biyar babu wanda ya taba jin sunan zazzaki a bakina na aibanta shi ba abin da ya shafe ni da shi don me ni ba kungiya na kafa ba balle in ce bai zo ya shiga ba don haka tun da bai shiga ba ya yi ridda musulunci ya ce ya ce shari'a aka ce gwagwarmaya menene ko da muna ga manufarmu ko kuma tunaninmu ya saba mana shi bai kai mu soke shi ba amma daga shekaru biyar da suka wuce sai ya fara zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin ana ganin rashin fahimta ne ko kuwa sai ga shi karara ya zagi sahabin annabi mughiratu bin shu'uba ya ce mazinaci ne ya zagi ainihin abu huraira ya ce ainihin abu huraira yana ainihin ƙaga hadisin ƙarya ana ainihin bashi tuwo ko ana bashi loma guda jama'a mun gane wannan daga ƙarshe sai ya ce in wannan ne zagi an zaga jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to kun ga a ƙarƙashin wannan ina son ka san wannan shine sirrin da muke kin shi haka duk wani wanda yake da wannan aƙidar ta zagin sahabban manzon Allah wallahi muna kin shi ko uwa ɗaya uba ɗaya muke kuma ina gaya muku ƙiyayyar mu ba irin ƙiyayyar sauran 'yan ƙungiyoyi da suke ba mu muka ce muna kin ka ba ran da zamu haɗa kai yanzu ba ku ga 'yan ƙungiyoyi sun haɗa kai da 'yan ɗariƙu suna wa'azi ba mu ba za mu iya ba mu muka ce ba mu son ka har abada ba haɗin kai mu da kai sai ka bar wannan abin ka'ida ce qur'aniya ga ta nan wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha hatta tu'minu billahi wahada kiyayya da gaba ta bayyana tsakaninmu da ku har sai kun ainihin da kun yarda da Allah don haka muna kin duk wani wanda yake kin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wanda yake baya faɗan sahabban manzon Allah da alheri wala na zukurhum illa bi khairin kuma mu musulmi ba ma ambatar sahabbai sai da alheri wa hubbuhum dinun domin kaunar sahabbai addini ne wa imanin kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautayi ne wa buhuduhum kufurun kin sahabban annabi kafirci ne wa nifaqun kuma munafinci ne wa tsuguyan kuma karkata ce jama'a wannan na daga bangaren da aƙidar da duk musuluncinka duk imaninka duk ihsaninka babu yadda za a yayu har sai ka samu wannan aƙidar ita ce ta ƙaunar sahabban manzon Allah sannan da kafa ƙiyayya tsakanin kai da duk wanda yake su. wallahi ina gaya muku matsalar mu ba wasa bace mu matsalar mu ba siyasa bace in muka ce ba mu son ka wallahi ƙiyayya ce irin ta annabi Musa da Fir'auna dan haka duk wanda yake ƙin sahabban manzon Allah muna ƙin shi yadda duk kake tunanin bakar ƙiyayya mu ne mushi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu ina fahimtar saboda ruwa ya kamata a saurara gobe sai a zo a ci gaba a ci gaba to shikenan insha Allah ba matsala insha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko malamin bai gushe bai ne mana bayanin aƙidar musulmi sai ya ce wa nuthbitul khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr siddiq ya ce muna tabbatar da halifanci bayan manzon Allah cewa babu wanda ya dace da ya zama khalifa sai ainihin abubakar siddiq tafdilan lahu wa takdiman ala jami'il umma saboda abubakar ya fi sauran al'umma falala kuma shine yake gabansu ba don kuma ba saboda gabatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mishi to anan kafin mu tafi da nisa aƙidar malam da kun damun daltafan da nan da yafi ku saurara jama'a a bari Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu ci gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu